أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعاله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيو رانا اللهدي ishirin da tara ga zulhajji hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da uku ga watan sha ɗaya 2013, za mu ci gaba da karatu na Ishiriniya a kan yabon Annabi Muhammad sallallahu Alaihi yana mai cewa. ورثنا الهدى عنه فأكرم بإرثه وفي نشر أفن الحياة وبثه فقد طاب من كلم له بعد درى الناس ضرا مسلكه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس وسد فحاسده مت إن عيشك أنكد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقال به جيش ويأمر مسجد فهشرك منه مشرفي مهد ورمهم رديني وسهم مسددي a yau za mu yi karatu ne na goma sha shida yake cewa warithnal huda mun gadi shirya ne an huga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akarin yau yi girma bi irsihi da gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shiryan nan ai masu annaba ba a gadon su in mun gabata hadisin nan mutawatiri wanda sahabi goma sha bakwai suka ruwaito a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gadonsa bukhari da muslim wanda ke da ra'ayin ana gado wanda ashazi ayar da suka kawo hujja da ita daga ciki wa warisa sulaimanu dawud annabi sulaimanu ya gadi annabi dawud duba tafsirai na musulmi duniya gaba ɗaya ba wani ya nuna gadon dukiya. Domin ayar da aka minta ma tana ƙara ƙwarho da cewa ilimi ya ke ne. Alƙadda ta na dawo da wasu laimana ilman. Makala alhaƙi lillahi lalazi, na ala kafi da ibadi ilmu ne, barista su laimano dawo da. A gani ko sai da aka yi batun ilimi. in ka duba tafsirai daga cikin abin da suka su alkalbi da sauransu irin su ka ba su kurbebi da su ibnu kasir da sauransu sun ce annabi suleiman yana da diya wurin goma sha bakwai da annabi dawud yana da diya wurin goma sha bakwai aka yi batun annabi suleiman to ana bayani akan gadon kaiminsa da mulkinsa da annabtarsa amma ba ana nufin an keɓance shi da gado na dukiya ba cewa ban da ɗiyansa don in gado na duki da har ɗiyansa saura za a sa don ba abin da zai hana a gafi su haka kuma akwai wani bayani na abu hurairah radiyallahu anhu wajen cikin kasuwar madina yake ce masa habbai ni kuka yi nan ga yasa ana raba gadon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka gawa ana shigowa cikin masallacin madina aka iske ana karanta hadisi harkar ta ilimi da halatta haram ce abu huraira na abin da gaya muna ya ce ai shi ne gadon don sama Annaba ba a gadon su ai wannan shi ne gadon da ke nufi da ka gani ko wannan ke ne ce fa aka rami an mahi girma bi irsihi da gadon na shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hayata ina karar rayuwata ne fi shirhi. ga watsa shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam magana shari'ar ta a cikin sunnar sa ba wasu da kuma fara watsa kan saba min kalbin yawa zuciya kenan fa kan kalbin da yawa zuciya ta ba ta tsarkaka bihi saboda shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kursi ban zuciya ta yi muni amma ta tsarkaka saboda shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wata aƙida sai yadda sunna kaga shi kenan zuciya tsarkaka bayan ta yi muni daren nasu mutane gaba da san sidika hu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron dukkanin su yau ba a sai tun rana aiko shi sun san gaskiya shi akwai ta aya da Allah ke cewa na na'lamu innahu la yahzunuka alladhi taqulu innahum la yukaddibuna lakinna adh-dhalimina bi ayati la yashhadun haƙi kan mun san abin da suke faɗa yana a mata da kai ka gaskiya ne amma suna musanyawa hakika ba su karya sati wata kira fa innahum la yukzibuna wata kira la yukadibuna ba su jingina ka karya ko ba su karya taka nan ka tambayi Abu Jahal cewa game da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam mu da ma ai ba muna karyata shi bane yana da gaskiya amma dai abin da ya zo da shi ne muke karyata ka gano ne ba su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin da Hiralo ya shi yake cewa kun taba tuhumar sa kuntum tattahimunahu qabla an yaqula ma qala kamin ya faɗi abin da ya faɗa na an aiko shi kun taba tuhumar tsakanin haka da ƙarya sai ce la taba tuhumar sa da ƙarya ba ka gani ko wannan hadisi cikin bukhari harko harkon bukhari mujalladi na na harko kuma juz'i na harko juz'i na harko mujalladi na harko juz'i na harko to ne dai kaga daren nasu durran sai da yamma ba su na sai amare shike masu hasada in nasi cikin mutane ana samun su cikin mutane su hasada ya shiga mutane am yahsuluna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli cikin sura ta nisa hasiduhu ya kai mai hasada annabi sallallahu alaihi wasallama mut mutuma tun yin inna aisha ka hakika rayuwar an ka gurbatatta ce mana والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نكدا kudu gurɓataccen rayuwa gare su to zan gaya ma wata magana daga cikin ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ka ba hasadarsa ko kuma ka mutu ɗin ma ɗayan biyu ko ka ba hasadarsa ta shari'a ko kuma kuɗin da bakin ciki ce fa hasa saurara ka ja ho shi ba sallallahu alaihi wasallam shi da shi ne jagora fi duniya wa fi duniya da lahira ne jagaba yuqadu ana jan jaishin runduna bihi saboda shi a ja runduna saboda ya aika saraya kenan ne Sai umar masjidu ana raya masallaci masharafiyun bi ba masharafi kirat sham muhannadu wanda an yi shi ne da kirhi na indiya Ihu na annabi sallallahu alaihi wasallama yake rumhun da maki rudaini wanda an kira ta rudaini sama akwai mata da miji ne shi miji ana ce mai samhar ta ko mata rudainatu to sun iya masu kai to masu da kira sai a ce masu samhari samhariya in ma shi guda ne samhariya ko wanda ta kira sai a ce mai rudainiya yawa ne sai a ce armahun rudainiya ma'ana wadda rudaina ta kera saboda sun iya masu kwarai da sai ce mu da mashi rudainin wanda ba rudainin mashi ma'ana wanda rudaina ta kera ta iya mashi kwarai wasu hamun da kibiya musaddu da abin daidaitawa to yan nan abubuwa da hashirka sun rushe jahilci ma'ana daina nuhin tahiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo makaharcin duniya masu tashi da shi fa kum annatin da yawa bakin ciki wa ahatin da jin ciwo lil mushriki ne tabbata ga kafirai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad hadda haqiqa ma'aiki ya roshe wa takhirul jibalu haddadin kullu rabhatin dukkan gina wacce take mai girma an ce radaha ginar da an kasuwa su ciki an kasa siminti daɗewa ya rushe ga gina mai girma min bayani cikin ginoninsu na kahirci khadibu ya rushe wannan gina wadda fila hazatin cikin walƙawa cikin ƙyaftawa ga shi ko sun aburhatin aiki ne na tsawon lokaci da suna kahircinsu amma da to gaba ɗaya ta hito shekara ashirin da uku kuma wata wuta da ake hasawa ta bautar bautar da suke yi ta wuta a paris a iran sun shekara duk wata taɓa mutuwa ba amma kaɗai ma ake tarwatsa su da fa'ana mun ja duhun kulle shubhat duk wani rikici na gaggabarin bihi da albarkacin sallallahu alaihi wasallam duk wata matsala don da wani daga cikin matsaloli na jahiliya mutum ne da mutum ɗan uwansa za su yi tsere zuwa mashaya kawai wai dan ɗaya ya tsere ma kashe shi mista ya tsere ma abu ɗan sai a to ana ta rikici a kansa duk wannan ya kuɗe gare mu albarkaci a nasarar su. ta zahal burhanu don hujja ta bayyana kwata kwata fal shi ɗaren ƙarya mu goma da sai a kubun tashi mana sai ya sa shi cikin kuri qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa yanzu ce na abubuwa ne wurwurudi ne tsaran yanar da gaskiyarka da ya taho ya faɗi wani abu da ya saba magabata ka kawo hujjoji to za ga duk tashi ɗin sun mice sun yi ta kaga gaskiya ta bayyana kiran karya an sa cikin kuri ma'ana ya ɓoye takhallaf annabi sallallahu alaihi ya hito ne gare mu littabili gidan ya idi manzanci min gairi sahatin ba tare da kasa ba shi idi manzanci walil haƙe kuma ya hito don gaskiya wata haƙe don tabbatar gaskiya min da sahatin ba wani rikici ya faɗi ba ta tashi mu dole sai a kawo maganarsa sallallahu alaihi wasallam walan ma lokacin da ɗibu da amin daɗin ɗanɗano wa fakatin da kayan marmari da na haifi matuƙa ma'ana sha'ani na addini ya kai inda ya kai to lokacin da kalla mun shiga fiddini cikin addini min kullu wajhin kowace nahiya bihi da albakci annabi sallallahu alaihi wasallam ai wa kullu sabili kowace hanya Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallama kuma to ana gode masa kihi ga wannan hanya din sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ake yi na zamani albarkacin sa wal mulhamu shine wanda aka wa ilhami kaɗa masa abin zuciya almuha wanda ake aikowa ilaihi gare shi uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به المنبه وند أكا كسوة Koko almunabbahu wanda aka ɗaukaka tana ɗauka na tihun maɗaukaki munabihu maɗaukaki falali ba wani hankali albabi a cikin hankula ishbihu wanda ke kama da lubbahu hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi domin daga ciki yaji aka tuna lokacin da zo masa bi khairi da zabi sai ya ci gaba da rayuwarsa ko kuma a amshi rayuwarsa ko hasara ya zabi rabahu matalicinsa tunan ne na daga cikin dama ya yi magana da ya hudu ba ya ce hakika ba'awa ne ya yi kusa ya koma ma matalicinsa an ba shi zabi tsakanin da wanzu ma'ana ya ci gaba da rayuwa ko kuma a amshi rayuwarsa kan dai ba da ya ka wannan hadis to shi ne wanda cikin sahabbai gaba ɗaya wanda ya gano abin da ma'aiki ke nufi shi ne abubakar ku sai haka dai abubakar ya aga kuka hatta ya mun yi musu nauyi suka ga a'a wanda ma'aiki ya yi wannan magana ne cewa an ba wannan nan zaɓi amma ya zaɓi Allah matalicinsa wannan shi ne abin kuka a sai shi abubakar ya san abin da wannan ta ga wata idea ta musamman ko ne na nuna irin shugabancinsa haka kuma lokacin da ba a sallallahu alaihi yi yayi wa fati abin ya musu nauyi ƙarai amma duk da haka abubakar yana zuwa na ce ya hita mutum kowa da annan kawai ta sama ne sallar sallar yana zuwa ku sumbance shi ta hayya wa mayita la yajma'u Allahu lakal mauta yi. dan haka ya hito sahabbai dai abin ya musu nauyi hauye hudu ba karanta ayyuma muhammadin illa rasul ya ce dai من كان يعبد محمدا فإن محمدا كان يعبد يعبد الله فإن الله حي لا يموت kuduban nan dai dai ne so din nan gaba dai suka samu nutsuwa kaga wannan irin kyakkyawan jagoranci ne nutsuwa haka kuma bayan to hankali ya dawo ayyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya tafi zuwa ga rahama Allah don rafi ila a'la din nan shine kuma aka tuko kuma batun wurin turbuɗe shi duk baɗi ka rasa ina ne za a samu bayanin turbuɗe su su ce ka za su ce ka sarkin ka dai ya ce aito duk inda ba annabi ya yi wa fati nan ne ake turbuɗe su ake turbuɗe su ake Ta kaga wannan idea guda uku duk dai abubuwa dai da yawa irin ma batun cewa ba a gadon annabawa shi ya kwara gare shi aka fara jin hadisin tare da gaba ɗaya ga sahabban da suka ruwaito shi amma shi ya taɗu ga hidda hadisi da irin da abubuwa da yawa dai masu yawa dai akan awwaliyatu din abubakar siddiq radiyallahu tare da kanin haka ai duk da sahabbai gaba ɗaya duniyar sahabbai suna nan amma ya sa abubakar ya bada sallah radiyallahu anhu da gani ko shi ne ko sai kuma ko lokacin da ma'aiki zai wa fati abubakar shi ya bada wannan sallah da ma'aiki zai wa fati sallah ta ƙarshe lokacin ma'aiki da yi wa fati ba abubakar ya bashi radiyallahu ma'aiki cikin rashin lafiyar nan da buɗe labule har ya jiba ga haɓɓa da kaɗai sun bi abubakar ya yi murmushi sannan da zai rasu har a tanin ne sallallahu alaihi wasallam ka gani ko shi ne wannan A, duk khairi fa khatara rabbahu sana eh, ya kunta lalatul isra'i ran isra'i a ahabbahu ga wanda yake son sa eh, kuma da na Allah din nan sakana qaba qausaina aw adad fasanihi na biyu din sa kawai ruhul qudus malaika jibril wannan su lokacin mutane hujjar duk sun yi kwana wai da dare kan to wanda amma aiki ya dan kalla kai wala anzilatin ba dan asawa ba wa mahanatin ba dan rauni ba wala tahinu din wa kama ya tsaye bi haƙƙin Allah da haƙƙin Allah da manzancin Allah duna sihanatin ba da rauni ba fa adanahu minhu adanahu Allah ya kusanta shi minhu shine annabi sallallahu alaihi wasallam amina li amanati alhali yana mai ko amana ce sallah da abun da Allah ya kira masa wanda kusantawa fa donuwa fa'in kusa ta zabi la donuwa makanatin ba kusa ta wuri ba barkana ai dama ma'aiki ya kasance ma zai sai dama bai nisanta Allah fi halati da dukkanin yanayi kansa kana yasfurullah ala kulli ahnan صلى الله ya ƙarfaku min kulle afatin kowane irin matsala kowane irin aiki, ta dahili saboda aka ciwon da aka wa zuciyarsa har su hudu din nan waraka ma'aiki ya tausafa adam zuciyar da lami abba aiban ta tafi kafatin da duhu na kahirci ya saka ke adanahu Allah ya kusanta shi takhsisan bisa da keɓanta da ku gare shi bai na da kuka kawa dunu wa sifayin irin ku sa wata zaɓi la dunu wa masafatin ba ku ta zango ba ƙarƙa na dama ya kasance laisa kulu dama bai nisanta Allah fi halatta min yanayi kansa to sai batun kuma shauƙi da narkewa ta masu yabo yace iza idan na rufe dahihi wutar bekinsa ta ruru? da shauki saboda begen sun da muka kanu sallallahu alaihi sa'ad da wutar taururu so ya ƙara zaburowa nuqribuhu za mu ji mun kusanci annabi sallallahu alaihi da zikirin lokacin da muke ambata za mu ga kamu gashi halan tisayi yanayin nisanta tare da ya nisanta a jiki amma amma yana nan tare da mu ga zuciya wannan daruhu muna yabonsa wal qalbu zuciyanmu ɗau'ur siyayi tana mai cin nishaɗin yabon sai ka ba kama sun tsayawa kamar zikiri ne mutum na zikiri sai ka ga ɗaya ta yi dawamul da wa gurace gurace ta tabbata duk gurace guracen mu ga ɗaya mun bar su ne ki shi ga mutum alaihi sallallahu alaihi wasallam wamce ta yi yabon ne yawaita ma yabon ya taɓa duk wanda ce a ƙara yawaita ta hakika ma laisa abu ne wanda bai ƙarawa karewa ba ka shi zo maka ko annabi sallallahu ba su karewa ko magabata wayannan da suka bi Allah subhanahu ta'ala sau da suka bi ma'aiki abubuwan su ba za su kare ba yanzu yau kwana tara a nan wurin hilin jirgi bagara muka ga wata karama ta shehu gudari da kusa kuma wannan karama shekarar ta yanzu ɗari biyu da shida. dutse su ya dibi gabas shehu usman radiyallahu anhu dutsen nan ga ƙawahu ne sun zurma ga tsawon ƙawahu ne kana gani ga dutse ka san ƙawahun shi ga su ga dutse ya zurma dutse shekara ashirin da wani abu wani ya tsawo tsari dutsen kuma ba an ce ba ta ya musanya ba hannu ne shi ne har yanzu yana nan da rai ne hannu ne shi ne to ina ga in yawa da niyyar ɓadda wurin na bayan Allah haka kuma da ta ta titi ta inda shehu ya ginsira da dogon yaro dogon yaron nan bai da ɗaci to kwana tara sai da ɗayan dogon yaron waɗanda waɗanda ba su nuna sai da na ce su sai da mota ce su ga su zazzaki saboda shehu ya ginsira lokacin fa zuwa sako ya ta rikina nan ne wannan abu ya faru karama ne to kasan karamomin shehu Allah ɗaya san yawan su da ke ya nuna duk ita ya jingira gare shi komai daci ne na kuma ba mai daci ne in can da duk duk haka yana rotsa kaga gaskiyan gari ya kai na mun ga waɗannan ko ga sunan ga hili ko Allah Allah ya tsare abin a gani ko wannan ke Ta ta'akhartu na jirkinta anhu da ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama hina azza taqaddumi cin gabatuwa ta tahiya ta cin yabbo waya amma wakil bi zuciya ta yi huma ana kunarta binare shi ke fahimta mi tana karɓahin begin su abki min da mi zan yi kukan jini ba zan wai kukan jini nan gaba ki za an fatin karar da kan iya hawaye na sai mamaki na gaya muku kukan nan da nika na sun alaihi sallama da zaran hawayen sun kare kukan jini zan yi hajinar kake kan ma gefe za mu cimma inda zai ce fa nahnu mulukul kubbi lasna bi sultati mu an manya manyan sarakunan soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kananan sarakuna mutu ba in galadimoni kuma in hawaye na kalkare kamar ruwan sama suke can Hami suna tsaya kalkare kamar ruwan sama Libu libu'udi saboda nisan ta ta an hutar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba magani illa alqurbu sai ku sannan da annabi sallallahu alaihi wasallama in kana in shi kwantan yusuf zai ji shi ne daɗi kasar wasfi wasfi siffantawa ta hankali ne fatihi ga wanga mai girman siffofin wanda siffofin suna da girma ya tsima a kisa sama siffantawa ta kasar ta takaita ya ce nake shi yabon wanga da nake ya ce shi bidon li fadli sayahu saboda darajar ɗabi'unsa wa duhurati da cikin ke satin jikin da musulun ko Allah an wa man ya uddun ramla wa zai iya lisa ferere fi arasati alhali rairan yana ga farfacin sa. ko yanzu cike da masallacin nan a ce rairai ne ba mutum lissahin. Rairan na an ba shi aiki yadda ba ka iya lisa ferere nan ba za ka iya fa darajoji na annabi sallallahu da mujizojin sa ba da abtuna na dawwama na lizimta na tsaya alal era daga kawowa ga tuzguwa mai mu'ujiza ta ga sa. Abu ran ta ubahisu an hama salatu wa afasa can mun kai ako aiko yace wa man za yakilul bahara yo Allah an wa ke iya kalhi gulbi walbaharu alhali gulbin musbidin mai tozaye mai kunwa da ba ka yi haka ba za ka iya kamo juzun annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba za ka yi kidan rairaye ba za ka kawo ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kad haqiqa an duk mutumin da samayi tahin bai annabi sallallahu alaihi wasallam raddatu tam raddatu tam me shi shi zan bai samu fito ba ha ya ta ya jawo mutum bin sunna ki ta ci dodin salahun duk wani gyara kharijin wanda ya ce an salahi gaba gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk gyaran nan wada'a ya tunda wannan ba taron kware bane duk hanyar da ba ta ma'aiki ba hanyar banza ce shi Usman radiyallahu anhu yake cewa cikin littafinsa usulul wilaya yake cewa duk wata koha kawo magana junar da baghdadi duk wata kofa da za ta sadu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kulle ka in ba kofa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kofa gaba ne fa wa ba salahun kharijun an salahi fa man hada duk wanda ya bauɗe ya kauce anhu da barin hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallama da barin gyaran sa sai a su yanke amma min falai daga tsiran wallahi ba zai tsira ba kowane ne yana nuni ne hadisin Muawiya radiyallahu anhu arda wanda ya rawaito cewa ƙarshen dai hadisi al'umma ta za ta kasu kashi saba'in da uku ta baɗi wuta su in ba wuta ba shi ne wanda ma'aikin sahabbai dawa'i ɗabi'un tsoron Allah ɗabi'u na tsoron Allah zumu'atun gaba ɗaya an tattara su an gangama su in ta yi ga yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ma'ana duk bai ta yabon ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam walimta shi zai sa al'amari ba zai zan haka ba cewa ɗabi'u na tsoron Allah an tara su shi ga yabon da muke masa mana duk su ne ai wa khairul alamin yayin talibai gaba ɗaya duk duniya in za ka bincika Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalima ta Muhammadu Muhammadu a cikin ishiriniya ta taho su hamsin da biyu su hamsin da biyu Muhammadu Muhammadu alhamdulillah